أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد يوم رانا السبت shidda ga watan Muharram hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da tara ga watan sha ɗai 2013 a yau za mu yi karatu na goma sha takwas a cikin ishiriniya a kan yabon annabi Muhammad sallallahu Alaihi نبي الهدى قام الإله بنصره وشد بروح القدس بنية أجره فلا ملك إلا قدره دون كره ذو الملك دانوا خاضعين لأمره فلم يبق بطريق ولم يبق جهبزه أو بين كسر واختيار لذله قد اعتصموا من كل جور بأجله فهذا على رغم الحسود وذله ذهول العادي تحت أخمس رجله وأصنامهم بالمشرفي تتكلم karatun da ya gabata Akwai wani kuskure da aka yi na fassara akan zimamu ɗin nan. Watan yadda muka fassara shi shine zimamu ragwama, alhali wanda zera, shi anna ragwama, amma nazalu shi anna alhorma ma'ana alƙawali. Inan maimakon zimamu muhibbihi ragwaman masoyansa. zimamun ragwama ce mukarram abin girmamawa yadda muka fassara ba haka ba ne sai dai zimamu muhibbihi alkawali. kenan yagiya yaggiya ta alkawali ma'ana alhorman muhibbihi masu su annabi sallallahu alaihi to zimamun alhorma ce mukarram abin girmamawa Allah ka samu dace yanzu inda za mu tashi shi ne. ke cewa nabiyul huda annabin shari'a ne sallallahu alaihi wasallam wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim qala ilahu Allah subhanahu wa ya tsaye bi nasa da taimakon sa in surat Allah na aziza da kuma walakad nasarakum Allah bi badrin wa antum qatilla taqullaha la'allakum tuflihun da Allah ya tsawon da biniyata a zikihi, ina ban a nema matsala sun ishi asiri azurubai, ruhil kudus da mala’ika Jibrilu, ma'ana ne Allah ya tsawon shi da mala’ikan Jibrilu. Fala malka ba wani mala’iki, uku fala mulka ba wani sarki, ma wanda shi cewa fala mata ana malakul qadar da lafiyar waka ba wani mala'iki illa face qadaruhu darajar wannan mala'iki ko qadarihi tana cikin da sallallahu sallam shugaban mala'iku gaba da jibril alaihi salam ma giccen shi al asabaka min hadhihi rahmatihi shi wani abu ya same ka na wannan rahama shi Allah ya mai alfannaka illa rahmatan lil alami. shi ne jibril ya ce na'am kuntu ahsal akiba أمنت بثناء الله تعالى علي إنه لقول رسول كريم ذي قوة عرش مكين مطاين ثم أكل idan sanadiyyar sabkama da alkur'ani ne inda su cewa aminci niki da ina tsoron yadda ake ta za ta kwashe to shi babu mala'iki masu darajar sa shi mala'iki tana kasa darajar annabi sallallahu alaihi wasallam mulki to annabawa suna kasa gare shi bale mala'iku ki khawasun nasu sun yi khawasul mala'iku kawai mulki ma'abuta mulki danu sun jawo hafi'ina sun ɗanƙan da shi al'amar an sallar sallama irikun shugaba wanda hito daga ƙasar rum italy kalan yabka bai kingi ba ki shugaba wanda ya hito da ƙasa Faris shine Iran walam ya ko shi bikin giba ya miƙa wuya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ya buga misali da shugabanni guda biyu domin Surum Italy kuma Faris Iran lokacin sun su kafawa ga kahirci amma gaba ɗaya a cike su a kawo makahircin su matsala to shi ne ya yi misali da su su biyu ɗin nan bayan haka kuma ce a wau sun taro kai ma'ana sun shiga musulunci na kasar tsakanin rinjaya wanda rinjaya wakta yaron kuma tsakanin zaɓe da zillihi nuwar musulunci ita samu sun hannu kulle daurin ga kowane irin zalunci yanzu ba su yi ya adlihi saboda adalcin annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka gani fa zana wannan magana ne ala hasudi daga turmuza hancin mai yawan hasada na mai yawan hasada annabi sallallahu alaihi wasallama turmuza hancinsa nasa ala gamil jahuri bisa ga turmuza hancin mai yawan musulun ya daraja annabi sallallahu alaihi wasallama a wata kuma ala waqmil hasudi da waqmu da ragamu duk abu guda ne kenan akwai ala ragmil hasudi kuma ala waqmil hasudi kuma ala ragmil jahuti wa zullihi kuma kasance shi shi ma ana in kaskanta wanda ke yawan hasta annabi sallallahu alaihi don shi ne nake faɗin wannan maganganu ba ma aiki yarin jayi kahirin zuhulul aadi buyoyin ya gaba tahta suna ƙarƙashin akhmas rijlihi madankwarin takalmin madankwarin takalmi ƙafa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhmasu zurhin nan na ƙafa nan na ƙasa gaba ɗaya ya take wayan makiya sallallahu alaihi wasallam wa asnamuhum gaba ɗaya gumakansu su kahirai dan nazu gaba ɗayan kake su jazzazu ja'alahum juzazan illa kafir Allahum ta annabi Muhammad sallallahu to gaba an kakkace su da ne bi masharafi ko bi masharafi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka salabahu musu kahirai ai mun tube musu al'asma a sunan cikin su ni ba fadlan kuna ayun sunan cikin sun kace balle na yasu yana nuni ga irin su Abu Jahali don Abu Jahal suna ne Amr ibn Hisham suna ne zanen ne? lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma izzal islama bi umarain ya Allah ka girmamar da musulunci da ɗaya daga cikin umar guda biyu ko guda Umar ibn Khaddab Khaddab ma Amr ibn Hisham dama Amru Umar kaga sai aka ta galibi su umarain sai Allah ya zabi Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya shigo musulunci shine na arba'in addu'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan sunan Abu Jahali Amrun Hisham ana nan kuma kinayarsa Abul Hakami ma'ana ma'abuci hikima baban hikima kenan kuma ake sallar salama ya jaye mai wannan sunan na abul hakami ce abu jahalin dai na baban jahilci na ma abu jahilci kaga nan abu jahali wadda kahircinsa ya jawo masa sunansa ya ɓace nayarsa mata ɓace amrun hisham ɗin ya ɓace sannan kuma kinayarsa abul hakami ta ɓace ana ce masa abu jahalin yanzu gashi gaba ɗaya amma abu jahalin ɗin gaba ɗaya ga yaƙi kadar aka ɓasa wannan jikin nashi inda mu'azu da mu'awizu yin afra'u radiyallahu anhu sai shi kasa ibnu mas'udin ya ishe shi ne sai mun tube musu sunan nakin su fadlan balle an kuna ai batu yin da ake musu gabata mun shahe su mun bashe su akhadnahum dan shi mai shirin na cewa mun yi saboda soyayya da sahabbai kuma annabi sallallahu alaihi sai kaga in yana magana kamar da shi ai abu wannan kenan to wannan kamar yana ne na surantawa kamar shi na tare da shi a yakin to ne ma duk wannan aikin sahabbai ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne suka kawo shi matsala na farko ci akhaznahum kama su ne su kafe fi cikin addini kullum bi majana, ko da abu na lehi don mutum rashin kai a kashe shi wani abu ya na hannu a kire masa da sauransu na, murin jaya alaihim a kansu fil ma'adi lahira wa hahuna da nan duniya ci shi ne sama A za'arnahu mun hirgita su daga zuru ne na tsoro alhaƙi saboda gaskiya azabi azabtana kaihin goron mashi walaysa mun zuba mai tsamo kamin alhaƙi ga in gaskiya almu'ayyadi wacce ke cikin ƙarfafawa ta gaskiya ɗin. A kafto na lizimta na tsaya mun aiki funa fil masajid. Mun azim na tsaya ala zikirin nabi akan kirarin annabi sallallahu alaihi wasallama mawadda domin soyayya kullum shi nake wa kirari. Tazidu kirarin tana soyayya tana ƙara jittan sabanci a lakarin ne bisa koma ne ga shi ko al'ada idan dare da ne na kun kuma ma abu kan tsuha kamar da ibnu da yake cewa dal da masaula ya alajad din da ya kulil bila su hakika dare da ne idan suka jeranta ga abu sabo za su kai shi zuwa ga tsuha kamar yanzu gida ko mutum ko mai kyansa ko mota ruwahi ko me zaka ga sun yi ƙasa sai ga suna son gyara da sauransu amma shi yace tazidu soyayyar ta ma'aikaci tana ƙara jaddatan sabanci alakar da mu ababbin gabi tare da yini su kanko don kullum su yi wa ma lusta da har hannun zamani a zakar ni ta sa mini ma'ana ta kwankwada mini shiddatan tsanani ma'ana da duk sa'ad da ni samu wata matsala to lokacin zakartu sai in idona rasulallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in imama kirari an wa wannan kirarin da nika wani sallallahu sallama? da an in yi mai yabo na duniya cewa ga yadda mu'ujizun kasance a duniya kamar ta yi rayuwa ta bar zaho wa audatan da koma mana ce ga za a kwashe lahira haɗu mutane kowa zai miƙa wuya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ana neman ceto ko a bada wa audatan lokaci bayan lokaci sai man yu'idu manya wanda ke jin daɗin yabo kaza ka haka da zai kwan kuma yabo ne ba amma yana kan ne kan dai a cigaba gaba yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khallaftu na yi jinkiri an huɗa gabarin ziyartar aiki ban samu ziyartarsa ba abi waddi ba ɗan sona ba faruratan alhali ban taɓa zuwa hajji ba sunan saro wanda bai taɓa zuwa hajji ba da wanda bai yi aure ba da suratu ne na cikta, ana kamar ya ɓoye kuɗinsa cikin cikta bai zai aure ba ko bai zo hajji ba shi shine sarur wa sirta haƙiƙa na na ma'anan ga ma'ana ta khallabtu in har na jinkiri suratan ga surar jiki ai zuciyata tana can wa kalbi zuciyata fara'ul hubba yana karatun su suratan sura sura latihi ga anai muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kullun kan kwanko mai yabon nan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sura Ana nufin sura ta alkur'ani kuma kenan yadda mutum zai karanta sura haka ga karanta yawan kuma sura ana nuhin daraja alam tara anna Allah da ka suratan zahabtu na ilaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bil zuciya tana can amma daruratan ta ga don so a ce zuciya ta na so a ce hakki na na can mu jismi ga jikina nan a Andalus ana tasgar jikina bi asabil maqadir saboda saboda kadarorin da ka zo min na cewa samu ziyartin ba nuri na cewa ya irus ya kan kana uyu mun yi shigo fa ya wai ya kai cin zuciya ta. kan yi ƙasi ɗaya zuciya ta ke zo zai rashi junahu kan cikinsa shajnu shaɗu. Ɗanmi ibu haƙirin saboda nisan masoyi zuciya ta ke zazzarba take. Aka wani hukun yau zuciya da ci amana ta ba. Ban ci zuciya ta ba ta hawa ta da su anai Muhammadu sallallahu alaihi Ta ba zuciya ta haƙƙita tafiya na soya anai Muhammadu sallallahu alaihi Sannan bazaltu na watsa na bada daga bazalu ne. Na ba da masunahu matsarayyin ne da huga annabi sallallahu alaihi wasallam ne matsarayyin in turri shine lu'in dafni kwalhin idanuna ma'ana gwalagwalayye idanuna ma'ana shine kukana ya nuna kukan na da tsada nashi na so to gaba ɗaya na ba da waɗannan matsayin hawayen daga kwarhin idanuna a fuskani, ma'ana na tsare idanuna da su ga kowa ba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. mu ina zub da hawaye na fi takhallufi saboda jinkirin da na samu kuna ban samu ziyartarsa ba. Walim la mai sai al'amari ba zai zan haka ba nan zub da hawaye. Wa aflazi an shina lazu, ana karkatar su ma'alƙai ne tare da rabar ni ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na rashin samun ziyarta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwal mujtaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi zaɓaɓɓe ne lillahi ga Allah min anbiya'i da kun annaban Allah Allah ya zabo shi alam tarahu shin ba gane shi ko dinga alam tarahu shin ba ga Allah ba dan muhum ya tara annaba lil ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasara ko kwalan farahu ba ga anai Muhammad sallallahu alaihi Sallama ba kabban mahum ya tara annaba lilwahi ga tassa shine hal na illa na war rusul za mu sun masa wa asra isra bihi da shi min bayhim cikin su isma'ihi zuwa ga samarsa zama iya cikin rayuwata dama abinda a waga kalima kamar yanzu dabba a yanka saura kaɗan ta mutu to ana ce mata rayuwar ta zama to sai ce kingin rayuwa ta tarke min to raja'u ta'i da muka gamuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ƙaho ita wanzar da rayuwar ma'ana kingin rayuwar nan da gare ni abinda ke wata shi ne gamu da annabi Muhammad sallallahu Alaihi ma'ana in tafi zuwa kabarinsa domin ziyartar ma'aiki sallallahu Alaihi lokacin da rayuwa ta barzahu kamar ziyartar sani lokacin da yana bisa gaban ƙasa. Mai da malamai suka faɗa in ka diba misali insani ma na shi Abdullahi ya kawo wannan ka zo ruma wala ke ka ɗauki tashi kana gani ka yi tawassuli da shi da annaba ka wurin Allah subhanahu wataala akan tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam za su biya wa zama iya kingin rayuwar kan Ta'u, dan Mahad, baqaihi qaihi ga waɗanda sallallahu alaihi wasallama abkahu shi ya kingantar kingin rayuwar gato ai ba kan ban maha gamuwa da shi ba mana da ban yi gurin ma rayuwa tana ga jiki ba Kingin rayuwa ga ke gurin tana ga jikina sabar saboda soyayyar nan ta ne sallallahu amma in ba don haka ba ma a cire rayuwar ma Ba illa dan ban samu haka din ba da ziyarta shi ne gamuwa da shi ba a hasha ɗayan ciki na tukar da za a kama karkatsar su wa so ne na cikin suratu yusuf wato razu za a kama gasa su a kama soya su Allah ce fa ma labisa an ja'a bi idlin hanid hanid shine wa tuhunazu a cikin bayanin annabi Ibrahim alaihi salamu da mala'iku cikin suratul Hud wal muhtari son annabin zabi kasani ya tuhata shine bizta kuma da bargo wanda aka sa cikin damuwa ana son annabi sallallahu ya ruhe ni hamul fira'i kibiya ta rabuwa rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka sada ni timin nan ki ma'ana ta sani bi marsali da makata ta shine mabagata ma'ana dai sun ma'aiki ya soke ni gaya fa kulahum kulla marsali Ko bai so na fi ganin sallallahu alaihi wasallama fi mazidi ta kullun yana ƙaruwar ƙarhuwa zakartu na yi tattali ubba muhammadi sun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama li haulil hashir domin tsoron tashin alkiyama kazalika wannan ala shi an mahi da shi tsoron tashin alkiyama da shi an mahi da ma yi ta'awwazu abin da ake neman tsari bihi da shi fassara ta ɗaya kenan amma wanda ta hi ƙarhi wa zalika wannan sun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ala shi an mahe ɗauka shi an mahi zama ƙolin ayu ta'awwazu duk abin da ake neman tsari da matsaloli na alƙiyama bihi sanadiyya son ma'aiki Allah ya tsarka daga matsalar alƙiyama mar'u man habbu yes ina ba da rayuwa ta fan salil habiba ga masoyin nan dadin wara'ihu hikmat nurun haske la'ihu wanda ya walƙa alaha ya bayyana lahu na annabi sallallahu alaihi wasallam bi yasriba ta madina yasrib madina in suratul hazabi ya ahla yasriba da mukamala farji'u daga cikin sunan nakin madina wani hadisi da yake mawdu'i ne ibn al-jawzi kawai cikin al-mawdu'atu cewa man qala li madinata yasriba falyastaghfir Allah ashra marrat ma'ana kwace mu madina yasriba to ya istighfari sau goma hadisin nan mawdu'i ne ana hadisin ƙarya ga yana cikin alkur'ani ya ahala yasriba la makama lakum farju cikin Allah hasan akwai sunanta na ɗaba ba kuma darul hijira da dai sunan da aka yi mata da ita da mata suna suna da yawa dama ya wata ke abu yana nuna ɗaukarsa rasulun wani irin manzo ne mai daraja a tsina na sa'ihu sihohi sun zo mana millar gare shi sallallahu alaihi wasallam zari'atu a misali abin da hwadancin ina tawassulin ire-irena ɗaya, ga annabi sallallahu alaihi wasallam da'ihu ya bai mana su nake wasu kama su ya kamar yadda abdomin ruzu zumurrudi da muke cewa fassala yake rarrabuwa ga aldurran nafisa li'ili'i mai daraja shine annafis li'ili'i mai matsayi mai tsada mai daraja ma'ana yadda zumurrudi yake zamuwa tare da li'ili'i su biyu sun ka haɗu haka yabona yake nan ya nuna kenan yana ƙara jinjina mai yabonsa cewa kyawunsa imas darajarsa kuma azumuro shi ne zafar da iya gamu da lu'ili'i kuma ko lu'ili'in mai tsada ɗan ko lu'ili'i kawai ko ba ce mai tsada ba to tsada gare shi sai aka ƙara yi masa baki to wannan kenan ke ce muna da abinda a burin zuciyan nan to a can wanda a ciko kun gane shi ne ziyaratu to amma yanzu zai yi adili launa lalmuna da gurin nan na samuwa kirahihi da abin neman zuciyata kirahu nema na larisun zamu sanar al'iktirahu shawara al’ikirahat shawarwari to nan ya yi gurin da a ce rayuwarsa za ta samu abin da ya nufa kuma ya gurin ne ziyaratu in dai ziyarci man tattalwara wanda jagoran talibai bisa lahihi yaransa siwa man aba amma wanda ya ƙi to fatta dahu kashinsa ya tabbata islahihi makami na sallallahu sallama hin hirre kenan zunubiya zunubaina arju ina fatan mahawa ha shahi su faɗi bin dahi albarkacin ya buɗe ni kawai sallallahu sallama kan gari yawon dinnoci ilujin a cikin zurhi lujji fi baharin lujjiyin dan wani wuri ma'ana dai a cikin ganga ta gulbi wanda ya nuce yana nufin dai wanda ya nuta cikin zunub da yawa hawa shi annabi sallallahu alaihi sallama yin izu sai samu wannan ko kuma ku kangare ya wanda ya nuke filin ɗan gulbi hawa shi wanda ya nuke ɗin nan zuwa an ka samu wanda ba ni ba kenan dole aka samu haka Domin sai da ɗibi ɗan mahagarawa ya samu wani samu shi to baleni ka labe ga yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ina wata duk zunubaina gaba ɗaya a shafe su albarkacin ɗin sallallahu Alaihi kuma a bani cikin gayin talibci aini min ba da aulani da min laɓe wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin a wani ne za mu wa in في ثم دائه شر alhamdulillah amma dai a yau shi ne karatu na goma sha takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh